Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta VOA hausa da a intanet masu sauraron mu a ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta zangon FM a mita 200.5 a VOA Africa. Da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Masu mu Assalamu alaikum Halima Jimarauce daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan yammacin Lahadi tare da sallama a gare ku da kuma watan kunanan lahiya. Ga ku ji abubuwan da muke tahe da su ga sahabu Imam Aliyu da kanin labaran duniya. A Siriya yayin da 'yan kasar masu yawa suke jin daɗin lafawar fada saboda yarjejeniyar tsagaita wuta an keta ta lahadin nan da farmaki da kai kan wasu garuruwa da ɗan dama. a siyasar amurka kuma madam hillary clinton cikin sauki ta lashe zaben share fage na fidda dan takarar shugabancin amurka da aka yi a jihar carolina ta kudu jiya asabar a iran akwai alamun masu ra'ayin canji za su samu gagaruman nasara a zaben kasar da aka yi ranar juma'a To kamar kowace lahadiwar haka Grace Alheri Abdu na tahe da shirin bishara. To amma kahin nan muna tahe da rahotanni daga Kamaru inda musulmin kasar suka ce ba su gaji da mulkin Paul Biya ba. Daga Najeriya kuma shugabannin Hilani ne suka koka da wani al'amarin da ya addabe su. Daga jamhuriyar Nijar za ku ji tattaunawa da na da wakilin murya Amurka Yusuf Abdullahi a kan abubuwan da suka biyo bayan sakamakon zaɓe amma ku fara da cikakkun labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. a Siriya yayin da 'yan kasar masu yawa suke jin daɗin lafawar faɗa saboda yarjejeniyar tsagaita wuta farmaki da aka kai da jiragen yaƙi lahadin nan kan garuruwa masu yawa sun keta yarjejeniyar kwana ɗaya bayan da ta fara aiki ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta siriya mai cibiya a ingila ta ce an auna akalla ƙauyuka shida a farmakin da aka kai ƙungiyar da ake kira syrian observatory for human rights da turanci ta ce ba a tantance jiragen yakin na kowace ƙasa ba ko kuma inda suka fito kuma babu tabbas ko hare-haren sun shafi sassa da yarjejeniyar ta shafa rundunar sojojin rasha ta faɗa yau lahadi cewa tana sane da an keta yarjejeniya har sau tara cikin sa'o'i ashirin da hudu suka wuce sai dai babu tabbas ko keta yarjejeniya har sau tara da rashin ta ambato sun hada har da wuraren da kungiyar kare hakkin bil'adaman ta magana a kansu yarjejeniyar tsagaita wutar da bata shafi farmaki ko kuma a kai farmaki kan kungiyoyin mayakan sa kai da suka hada da isis da masu alaka da kungiyar al kamar su al-nusra ba a siyasar amurka kuma madam hillary clinton cikin sauki ta lashe zaben share fage na fidda dan takarar shugabancin amurka da aka yi a jihar carolina ta kudu jiya sabar mataki da ya kara tabbatar da matsayarta a zaman wacce take kan gaba fafatawar neman takarar karkashin jam'iyyar democrat inda a karon farko ta tike bani sanda sosai gabanin zaɓuɓɓuka na kusan gama gari da za a yi ranar talata idan allah kai mu clinton ta samu goyon bayan kusan kashi uku cikin hudu na magoya bayan jam'iyyar democrat da suka kada ƙuri'unsu a zaben a jiha ta farko a kudancin amurka da za ta fara zaben share fage na masu neman shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar ta democrat dama can babu tantama kan za ta lashe zaben abin da ba a sani ba shine ko sanata sanders mai wakiltar jihar vermont a majalisar dattijan amurka zai rage tazarar da ta kai maki 30 cikin 100 da aka gani a ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a kamun wannan zaɓe. kwamitin yakin neman zaɓen sanatan bai yi wata wata ba wajen fidda sanarwa ta taya madam clinton murnar wannan nasara clinton wacce tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka ce kuma uwar gidan tsohon shugaban amurka yanzu ta yi kunnen doki ko ta samu nasara a zaɓuɓɓuka hudu na share fagen da jam'iyyar democrat ta gudanar kuma ta tsere abokin takararta sosai a ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a a jihohi masu yawa da suke shirin yin wannan zaɓe wannan talata idan allah kai mu. a iran akwai alamun masu ra'ayin canji za su samu gagarumar nasa a zaben kasar inda sakamakon farko da aka samu lahadin nan ya nuna masu ra'ayin kasar ta hulɗa da kasashen yammacin duniya za su lashe dukkan kujeru 30 a majalisar dokokin kasar ana sa ran samun sakamakon zaben da aka yi ranar juma'a gobe litinin idan allah kai mu hakanan shugaban kasar hassan rohani da tsohon shugaban kasar akbar hashemi rafsanjani su ma suna kan gaba a zaben shiga majalisar kwararrun kasar wannan majalisa mai tasiri ita ce take sa ido kan ayyukan shugaban addinin kasar ayatollah ali khomeini mutumin da yake da wuka da nama kan harkokin kasashen waje haka nan, majalisar ce za ta zaɓi magajin shugaban malaman ƙasar sakamakon farko fankon ya nuna cewa masu ra'ayin riƙau suna shan kaye sosai a majalisar dokokin ƙasar mai kujeru fiye da mai da casa'in labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc kasar Kamaru ta bayyana cewa sojojinta tare da na Najeriya sun ceto ɗaruruwan mutane da 'yan Boko Haram suka yi garkuwa da su sannan suka kashe fiye da 'yan ta'addar Boko Haram ɗin kusan 100 a wani samamen da suka kai. kwamandojin askarawan sun ce hakan ta faru ne lokacin da suka yi wa wani gari mai suna kumahe dirar mikiya a kan iyakan najeriya da kamaru a wani shirin rattataka wato a shirin ganin cewa sun gabayan boko haram inda suka yi wa garin katutu harin sojojin ya share kwanaki uku ana yinsa kafin samuwar wannan nasara ta cetar wannan jama'a ba dai wata hujjar da ta tabbatar da wannan rahoton abin da ya biyo bayan rahoton jiya na tattaunawar sojin amurka da na najeriya don kai wa mashawartan sojin zuwa maiduguri a najeriya wani jigo a amurka ya faɗa murya amurka cewa ana na ana tattauna yiwuwar kai mashawartan sojojin amurkan zuwa jihar borno don ba da shawarar kan yakar yan boko haram ɗin, sai dai ya ce har yanzu ba a kai ga matsaya tukunna ba A nan Amurka kuma an harbe aka kashe wata 'yar sanda a ranar aikinta ta farko cikin kayan sarki. Lamarin ya auku ne a jihar Virginia da ke gabashin Amurka makwabciyar gundumar Columbia a 'yar sandan ashley gwindon da wasu takwarorin ta biyu ma'aikatar rundunar 'yan sanda da ke karamar hukumar prince william ne suna kokarin binciken labarin takaddama a wata unguwa mai tazarar kilomita 50 daga nan birnin washington ne al'amarin ya auku dukkansu uku an kai su asibiti inda ashley ta rasa ranta sakamakon raunuka da ta samu hukumomi ba su ba da ƙarin bayani kan hali da sauran 'yan sanda biyu suke ciki ba yar sanda Ashley wacce ta jima tana aikin sojan gundumbalan amurka a ranar jima'a ce ta yi rantsuwar kama aiki a matsayin yar sanda a halin da ake ci kuma an daɓa wa mutane uku a kuma kama wasu mutane goma sha uku lokacin da aka yi wata gama tsakanin wata ƙungiyar farar fata mai da'awar wariya da wata ƙungiya wacce take adawa da manufofin wannan 'yan wariya al'amarin ya auku ne a birnin anaheim da ke wajen birnin los angeles a jihar california jiya asabar Sahabu Imam Aliyu kenan ya karanto labaran duniya. Musulmin kasar kamar sun ce ba su gaji da mulkin Paul Biya ba, sun yi kira gare shi da ya ƙara tsayawa takarar neman wani sabon wa'adin wasu shekaru bakwai duk da cewa shekaru 33 cir yana mulkin ƙasar ta Kamaru. Ga rahoton da Muhammad Awal Garba ya aiko mana akan wannan batu. bayan an kammala karanta takin kasar na jamhuriyar kamaru ne sai aka bude taron gangami wanda dubbannin musulmai mazauna kudancin kasar ta jamhuriyar kamaru ne musamman ma waɗanda suke fadan kasar yawunde da birnin cinikayyar kasar jamhuriyar kamaru duwala suka yi gangami domin marawa shugaba biya baya kan cewa ya sake kaɗa takararsa na wani sabon wa'adi a shekara na 2018 taron da yi an yi shi ne a ƙarƙashin inuwan ƙungiyar asamdek wato ƙungiyar da dattawa musulmai na ƙasar ta jamhuriyar kamaru shugaban kungiyar alhaji ruwanu sharubutu shine ya shugabanci gangamin anda yake cewa to abin da ya samu kai wannan babban taro dai saboda shugaban mu ne muna tambayan cewa domin jizuin nan ya tsaya ya sake tsayawa ya samu shugabancin kasan kamaru saboda kun san cewa yana aiki da yawa ga batun boko haram ga batun aikunan da ake a cikin kasa mu ba mu gaji da shi ba muna so kuma ya sake tsayawa ya sake daukan wannan manda shugaba birai ya kwashe shekaru 33 yana mulkar kasar ta jamhuriyar kamaru amma gabas da yamma kudu da arewa sai kiransa ake yi domin ya sake kada wani sabon wa'adi na shekaru bakwai alhaji ruwanu rubutu ya nemi ya ji ta jama'an da suka halarci taron domin ranta taba hannu akan takardar da aka yarjejeniya da cewa shugaba biya ya sake kada takarar nasa na hira da shugaban matasa na arewacin kasar jamhuriyar kamaru ga irin abin da ya ce wannan taro ne wanda aka gayyace mu a matsayin mu na musulmai wanda taron in ba kawai a nan ba ne na duk musulman domin su haɗu su zo su bai ma shugaban ƙasa biya goyon baya domin ya sake jefa kuri'an shi a 2018 wanda wayannan musulmai daga cikin wayanda suka yi sa'i sun ga cewa saboda abubuwan da ya dauka na alkawari da bai karasa cika su ba yana da kyau a bashi wani dama domin a ga cewa ya cika wannan alkawarin din domin cimma buri Muhammad Awal Garba murya Amurka daga kasar Kamaru kana bisa mulki wai kana ganin kai mulki fir'auna ya ce ba a kwana a tashi yau kun gaba shi na ba A Najeriya kuma sabon salon da 'ya'yan Hilani suka bullo da shi na kuntata ma junansu ya sa shugabannin Hilanin sun fara kokawa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mustapha nasiru Batsari ya aiko mana daga jihar Niger. Shugabannin Fulani a Najeriya sun koka akan yadda satar Fulanin ana yin garkuwa da su ke ƙara ta'azzara a jihohin Niger da Kogi da kuma wani yanki na birnin tarayyar Najeriya Abuja. Wannan al'amari dai ya ƙara jefa al'ummar Fulanin cikin wani yanayi na tashin hankali. bisa la'akari da yadda dama suke fama da satar dabbobinsu. Alhaji Hussaini Boso shine mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya. Wallahi suna nan suna ɗaukewa nan su kai nan duk da ƙoƙari da security suke yi. da yake su yin wallan halin daji suke in sun dauka kuma daji za su kai yanzu kuna da adadin mutanen da aka sace musamman fulani tsakanin kogi da niger din yanzu muna da adadin mutane su kai akalla daga sati can da ya wuce zuwa yanzu tsakanin kogi kwara abuja naija muna da akalla mutum tara. Kuma dukansu makiyaya Fulani ne. Dukansu makiyaya ne Fulani. Ko bayan satar Fulanin ana yin garkuwa da su dai batun satar dabbobin su da ma kona abincin Fulanin na ɗaya daga cikin matsalolin da suke fama da shi a nan jihar Niger. Malam Abubakar Bello da ke zaune a yankin karamar hukumar Sarkin Fawa ya afka cikin irin wannan matsala. To an kora mani shanu ɗari uku da hamsin ko ma sun wuce haka ba za mu iya gane ba tunda ba idan mu kai ba an kore su gaba ɗaya ba ku gansu kwata kwata tumaki kuma ɗari da guda goma duk an kore ko ɗaya ba a ban mana ba an cika ruhogi bakwai daidai shi bai samu ruhogi takwas ne amma bakwai kan sun cika kamar rumbu kenan ko kamar rumbu rumbu bakwai ƙonin su aka yi ƙofan ma aka buɗe aka sa wutan duk a ciki karare na zube a ƙasa ba ƙone sai da an buɗe an sa a ciki to kamar wani lokaci da rana aka zo ƙone su a ah, da dare ne kamar misalin sha ɗaya da rabi bayan da mun kwanta bacci yanzu kenan ba kuma da abinci kenan ba mu da komi yanzu sai abin da dangi sun yi shugabannin fulanin dai sun ce suna haɗa hannu da hukumomi da ma shugabannin al'umma domin wayar da kan matasan fulanin masu aikata wannan barna kamar yadda alhaji hussaini basan ya ƙarin bayani to yanzu gaskiya akwai shiri na musamman mai martaba sarkin lafai ya fara hoɓɓasa akan jawo yara su zo su aje wannan sana'ar da ba na gaskiya ba ne su shiga al'umma a miƙa su ga gwamnatin jiha kuma muna magana da shi mai girma gwamna. Ita ma dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce tana ƙoƙarin yaƙi da masu satar mutanen da kuma satar dabbobin. Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Abubakar Marafa ya ce har ma sun samu nasarar cafke wasu. mun sake mun kama manyan barayi yan fashi da makami su bakwai da kuma masu satan mutane ko ɗaukar mutane don a basu kuɗi wato kidnappers a nan kuma mun samu bindiga da ake ce ma kira ak-49 guda biyu hannunsu da kuma albarushi 134 mun kama masu satar shanu su shida tare da shanu 90 da tumaki goma a halin da ake ciki dai fulanin da aka sace ma dabbobin tare da kona abincin nasu a yankin sarkin fawar na matukar buƙatar neman ɗauki domin samun damar ciyar da iyalansu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda mu ke nuna mana cewa karhe goma da minti goma sha biyar a Najeriya da Nijar kuma misalin karhe hudu da kwata kamar da agogon namu ya nuna daga jamhuriyar Nijar ga tattaunawa da na da wakilinmu Yusuf Abdullahi domin jin halin da ake ciki a ƙasar da kuma inda hankali ya karkata a halin yanzu. ajiye halima yanzu dai hankali ana iya cewa ya karkata wajen kotun tsarin mulkin nijar saboda da zaran kammala zaɓe to sakamakon zaɓen hukumar zaɓe mai zaman kanta da ake kira seni za ta aika wa ita kotun tsarin mulki sakamakon zaɓen a ga ita kuma kotun tsarin mulkin ne za ta cewa game da wannan sakamakon to ana iya cewa dai an zure hankali ya karkata a wajen ita wannan kotun tsarin mulki Ya kuma kaga shirye-shiryen da jam'iyyu suke yi game da wannan zagaye na biyu da za a yi ranar 20 ga watan Maris idan Allah ya nuna mana? To yanzu a bangaren shirye-shirye ana iya cewa shi kuma nan hankali ya karkata ne bangaren zawarcin jam'iyyun siyasa daban-daban. Da zarar an ce za a je zagaye na biyu to jam'iyyun siyasa guda biyu waɗanda za su je zagayen na biyu za su shiga zawarcin sauran jam'iyyun siyasa domin samun rinjaye a dai rani jiya ga wancan 'yan adawa da ake kira kofa female ya jaddada cewa zai mara wa dan takarar lumana hamma muhammadu baya kamar yadda suka yi alkawali a bikin sa hannu kan ita yarjejeniyar da ta kafa wannan kungiya ta kofa female to yanzu dai a bangaren jam'iyyun da ke mulki ba wani Eh, tabbaci cewa ga jam'iyyun da za su mara wa eh, su jam'iyyu arba'in da suka goyi bayan shugaban kasa sun zagaye na farko amma dai a eh, bangaren jam'iyyar da ake kira samna ita a jiya ta bayyana cewa za ta mara wa shi shugaban kasa baya yanzu dai ana cewa ana sa ran cewa ko su jam'iyyu jam'iyyun siyasa da suna ma za su mara wa shugaban kasa baya amma a hukumance dai ba tabbatar da wannan labarin ba Yawwa, to Malam Yusuf Abdullahi shin ko kun ji kishin kishin ko kuma an ga wasu alamun cewa za a saki Hamma amadu kahin zagaye na biyu? To lalle kawo yanzu dai ba iya tabbatar da wannan labarin amma a jiya a taron manema labarai da kawancen 'yan adawa kofa biyu ya kira ya taɓo magana tsaron hamma amur saboda yana gidan wakafi kuma gashi yana dan takarar da zai je zagaye biyu na biyu sun bayyana cewa shi wannan kawancen ya ni cewa muddin wani abu ya samu shi hamma amadu to za su ɗora alhakin al'amarin kan shugaban ƙasa isufu muhammadu mun samu labarin cewa hukumar zaben kasar jamhuriyar Nijar wato Seni ta so yin wani taro a jiya na manema labarai kuma har yanzu mun ji shuru me ake ciki ne game da batun wannan taro. To lalle hajiya a tun jiya ma kamata ce ta wannan hukumar zaɓe ta bayyana ko manema labaran ta gudanar da shi amma a jiya a lokacin da mu 'yan jarida muka je hukumar aka bayyana cewa an ɗage wannan taron sai a yau a yau din ma haka al'amarin ya kasance mun je a hukumar ta zaɓe mai zaman kanta seni aka sake bayyana cewa an ɗage wannan taron na manema labarai kawo yanzu dai ba sai da wata rana ba mai da za a cewa wani ranar ce hukumar zaɓe za ta bayyana watakila korin korafe-korafen da ta ci karo da su game da shirye-shiryen wannan zaben kamar yadda yake riga ki faɗa cewa hukumar ta zaɓe seni ta sha samun korafe-korafe wajen ɓangarori daban-daban musamman ma 'yan adawa cewa da ƙungiyoyin da suka sa ido wannan zaben cewa akwai kurakurai da dama to wataƙila ko wannan taron na manema labarai zai mai da hankali ne akan wannan lamarin ko irin korafe-korafen da ita hukumar zaɓen ta ci karo da su ko kuma a'a akwai wani batu na daban da hukumar take son ta bayyana wa al'umma ta yanzu dai kamar yadda na faɗa cewa ba a maimai wata rana da ita wannan hukuma ta ce za ta magantawa. ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu ga Grace Alheri Abdu da Shirin Bishara. Masu saurari salamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Shirin da yake kawo muku rahotanni da hudu ba kan abin da ya shafi rayuwar Krista. Yau shirin ya karbi bakuncin Archbishop na ɗarikar Katolika shiyar Kaduna, Reverend Matthew Ndagosa, wanda ya yi wa wakilin mu Iliya Kure bayani game da wannan lokaci da Kiristoci ke azumi da shirye-shiryen ista ga Archbishop Ndagosa. Cikin addinin Krista, azaba da Yesu ya sha, mutuwan da ya yi da kuma tashi da ya yi daga matattu na da muhimmanci ga mabiyansa wato mabiyan addinin krista domin kamar yadda shi manzo bulus ya faɗa mana cewa ai da kristi bai tashi daga matatu ba to da ban gasken mu banza ce sabila haka a tashin yesu daga matatu wato cin nasarar da ya yi akan zunubi kan kabari na da muhimmanci ga masu bin wannan addini sabila haka don muhimmancin da yake da shi kowace shekara akwai lokacin da ikilisa ta kebe domin mu shirya kaunan mu don mu yi wannan biki a cikin halin da ta dace sabila haka kowace shekara muna da wannan kwanaki arba'in da ikilisa ta kebe domin mu kusanci allah mu kusanci allah ta wurin himmantuwa cikin addu'a ta wurin kara aniya da ba da sadaka da kuma azumi wannan abubuwa muna yi ne domin mu shirya kaunan mu don mu zama cikin halin da ya dace don mu shiga yi wannan biki na cin nasarar yesu akan zunubi da mutuwa akan kalvari wato a lokacin fasika kenan sabila haka kwanaki nan wanda na azumi kwanaki ne wanda muna shirya kaunan don kamar yadda na faɗa don mu kusanci allah mu kuma yi wannan biki gagarumin bikin cin nasarar yesu akan zunubi da mutuwa a cikin halin da ya dace wannan shine ma'anar wannan lokacin azumi wato za mu ce wannan lokaci lokacin tuba ne za mu ce wannan lokaci lokacin sulhu ne za mu ce wannan lokaci lokacin sada zumunci ne tsakaninmu da allah da kuma yan uwanmu kama kamar yadda muka sani addini fa lallai ba abu ne da ya shafe mu da allah kaɗai ba lallai ina da dangantaka mai kyau tsakanina da Allah dole ne wannan dangantaka ya nuna a tsakanina da yan uwana wanda Allah ya halitta sabila haka a wannan lokaci mukan kusanci Allah domin mu kusanci yan uwa domin kamar yadda shi yesu da karan kansa ya fara mana cewa duk abin da muka yi wa eh, kananan nan shi muka yi wa in mun ba mai jin yunwa abinci shi muka baiwa in mun ba mai jin ishin ruwa a ruwa ya sha shi muka baiwa in mun ziyarci wanda yake kurkuku shi muka ziyarce shi saboda haka wannan lokaci kamar yadda na faɗa lokaci da ya kamata mu kusanci Allah wannan kusanci da muka yi da Allah ya sa mu kusanci yan uwanmu idan mun yi sulhu tsakaninmu da Allah wannan sulhun da muka yi tsakaninmu da Allah ya sa mu yi sulhu tsakaninmu da yan uwanmu idan mun samu salama tsakaninmu da Allah ta yi wannan salama ta nuna a tsakaninmu da juna yan uwan juna a wannan duniya shine abin da a lokacin azumin nan ta kunsa to ya azumin krista ya bambanta da sauran azumi azumi azumi ne amma kamar yadda muka yi namu abinda azumin krista ta kunsa shine in na yi azumi in na bar shan coke a lokacin azumi in dama naira ɗari ne ya kamata kowace rana in kashe a kan shan coke to ina hanawa kaina a wannan lokacin azumi ina hana kaina coke nan to kuɗin da ya kamata in saya coke na da shi in ɗaukan ba wanda bai da shi wato na hana kaina domin in taimakawa wanda bai da shi kamar yadda yesu ya sadaka da ransa domin ya cece mu haka mu ma in mun sadakar da wani abu abinci ko kuma abin sha kuɗin da ya kamata mu kashe akan wannan mu ɗauka mu ba wanda bayi da shi wannan shine abin da azumin krista ta kunsa akwai wasu wanda azumin yakan zama to kamar awowi 24 ko kuma su ɗauki tsawon kwanaki babu ci babu sha a addinin krista ko ko wannan bai sama daga littafi bai bai azumi azumi ne domin wani zai na cewa akwai waɗanda wani ma zai ɗauko kwana hudu kwana bai ci ba bai sha ba domin ya hana abin da ke ciki shine cewa ina so in hana in hana kai na wannan abin da na saba yi daɗi na saba ji domin in iya in haɗa kaina da waɗanda suna cikin irin wannan mawuyaci hali domin akwai mutane da yawa muna samu abinci muna samu abin sha mukan ba ma kula da wannan abubuwa amma akwai waɗanda ruwan sha ma suna ne ba su da shi akwai waɗanda watakila wani lokaci kwana biyu kwana uku su yi babu abinci amma mu da muke da shi wani lokaci ba ma kula da wannan irin abubuwa saboda haka in mun hana kanmu wannan abubuwa in mun ji zafin to yakan tunace mu cewa lallai akwai waɗanda suna rayuwansu haka nan ne kowane lokaci saboda haka mu yi wani abin da ya kamata mu yi don mu taimaka masu domin su ma su samu su yi rayuwarsu yadda Allah ya nufo su da shi. To Allah karɓi roƙon bayinsa. abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin Archbishop na ɗarikar Katolika shiyar Kaduna, Reverend Matthew Ndagosa, da kuma wakilin mu Iliya Kure da ya mana hira da shi, sai kuma Josel Murzan da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba. Da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Yanzu kuma ga sahabu Imam Aliyu da takaitattun labaran duniya. a ƙasar siriya yayin da 'yan ƙasar masu yawa suke jin daɗin lafawar faɗa saboda yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla farmaki da aka kai da jiragen yaƙi lahadin nan kan garuruwa masu yawa ya ko sun keta yarjejeniyar kwana ɗaya bayan da ta fara aiki ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta siriya mai cibiya a ingila ta ce an auna aƙalla ƙauyuka shida a farmakin da aka kai ƙungiyar da ake kira syrian observatory for human rights da turanci ta ce ba a tantance inda waɗannan jirage suka fito ko waɗanda suka mallake su ba haka nan kuma a siyasar amurka madam hillary clinton cikin sauki ta lashe zaben share fage na fidda dan takarar shugabancin amurka da aka jihar carolina ta kudu jiya asabar mataki da ya kara tabbatar da matsayarta a zaman wacce take kan gaba a fafatar neman takarar karkashin jam'iyyar democrat inda a karon farko ta tike bani sanders sosai gabanin zabubuka na kusan gama gari da za a yi ranar wannan talata a iran akwai alamun masu ra'ayin canji za su samu gagarumar nasara zaben kasar inda sakamakon farko-farko da aka samu lahadin nan ya nuna masu ra'ayin a yi hulɗa da ƙasashen yammacin duniya za su lashe dukkan kujeru 30 a majalisar dokokin kasar ana sa ran samun sakamakon zaɓe da aka yi ranar juma'a gobe litinin idan allah ya kai mu hakanan shugaban kasar hassan rohani da tsohon shugaban kasa akbar hashim rafsanjani su ma suna kan gaba a zaben shigar majalisar kwararrun kasar Ƙasar Kamaru ta bayyana cewa sojojinta tare da na Najeriya sun ceto ɗaruruwan mutane da 'yan Boko Haram suka yi garkuwa da su sannan sun kashe fiye da 'yan Boko Haram ɗin kusan su ɗari a wani samamen da suka kai. Kwamandojin askarawan sun ce hakan ta faru ne lokacin da suka yi wa wani gari mai suna kuma hedirar miki a kan iyakar Najeriya da Kamaru a wani shirin wato ganin bayan Boko Haram ɗin da suka yi wa garin ka tutu. Iyakacin shirin kenan sai kuma gobe da sahi da izinin Allah da yake yau ba mu da shirin dare. Yanzu ka mu yi sallama da ku ga gaisuwar sashen Hausa zuwa ga Alhaji Yarubo Dinga a Sokoto da wata yana nan lahiya da iyalan shi da kuma jama'a shi sai kuma ta gaisuwa zuwa ga Hajiya Hauwa Garba Biryal Adama Turu da wata ita ma tana nan lahiya. Yanzu a madadin sahabu Imam Ali wanda ya karanto labaran duniya da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Caleb Getachew da injiniyan mu ni Halima Jumrau. ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC da watan Allah ya sa mu gama wannan ƙarshen mako lami lahiya sai kuma gobe idan mun haɗu da ku a shirin yau da gobe shirin matasa.